Tun wasu 'yan shekaru mahukuntan ƙasar Nijar suka ɗau niyyar fifita amfani da kayan gida, ƙungiyoyi manoma da dama na goyon baya kuma sun lamunta da hakan. A fannin zumuwa misali, masu aikin nata na samun tallafin ƙungiyoyi da suka ƙwaraya a kai domin samun ingantacciyar tatsa da kuma kasuwancin zumuwar. Bubakar Alzuma na ƙungiyar Gadal Sudu Baba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana. ya kai shekara uku wata kungiya afirka sosondis tare da accra sun kawo taimakon su kwarai wajen ba da horo yadda ya kamata a yi kiwon zuma a yi kasuwancinta ma'aikatanta su haɗa kanunsu su yi ƙarhi abin da zai sa su samu ci gaba in dai har yanzu mutane suna yin ayyuka waɗanda bai kamata ba kamar kone daji sare itace kenan aikin nan da wuya ya bunƙasa. Manu Jofo babban sakataren ƙungiyar fagen masu sarrafa ta a ƙasar Nijar ya komo gaba da bayanin amfanin da ke ga aikin zumuwa. A cewarsa sana'a ce da ake samun cin moriya a kanta idan aka yi gadan-gadan sosai. Mu muna noman zumuwa, muna hidda ta da kyau. Noman zumuwa ta yi kowane sana'a riba, don dukanta riba ne. In ka sa zuma ka kana jira ne wani lokaci ka zo ka hidda zuma ka sha da kai da iyalinka ka sai da abin da Allah ya baka ko menene ake so a bunƙasa sai da gwamnati kuma mu fi sabilillahi gwamnati ya kama mu na kwarai yau matasa da dama 'yan kwangila sun shiga kasuwancin zumuwa kamar Suleiman Jibo wanda shi ya zaɓi saidawar ta hanyar yanar gizo shago ne gare ni bisa kan yanar gizo da lamba ta can da talla yawancin mutane can suke gani na su ce a kawo musu ina da yara guda biyu in ka siya ko na nawa ne su kai ma ha'in da kake su baka zuma yunwarka su amshi kuɗi sana'a sai da zuma akwai riba cikinta. muna iya mu samu jika goma zuwa jika ɗari ga ini zuwa yau mutum uku na ɗoka aiki a ƙasar Nijar wannan albarkar da ke cikin amiya ana samun ta a dukkan jihohi sai dai har kullum ana ɗibar ne a gargajiyance. Studio